lamarin da ya afku ne da misalin karfe tara da kwata na daren jiya yayin da ake dab da kammala sallar tarawihi a masallacin da ɗaruruwan masallata ke gabatar da sallah a cikinsa wadda ke daura da shataletalen na dangi mai makautaka da unguwar gyaɗi-gyaɗi. ganau sun ce wasu mutane ne suka sauke yarinya daga cikin wata mota a bakin titi kuma nan take suka bata umarnin shiga cikin harabar masallacin wata yarinya ce karama da aka ke tana da shekaru goma sha hudu ta zo gurin da wani irin kamar ba kwanta ba san guri haka ba to sai suka rasa wani hanyar za su bi kofar maza ne ko kuma kofar mata sai ya tura ta kamar ta je ta yi tambaya to abin ma dai a tsakiyar suna wannan abin a tsakiyar shi a talitalin sai suka yanke hukuncin kawai su tsallaka to a garin za su tsallaka wannan shi a talitalin zuwa masallacin shine tana tahowa da shi sai abin ya fashe da ita to kuma fashewan da shi an ce shi wancan ya samu ya gudu wanda za su tsallako ita da shi din amma a take dai ya taɓa ko mutane biyu ne su ma suna kokarin tsallaka titi kuma a take wasu rasa rayukan su an tafi da su sai kuma waɗanda suka samu raunuka hakan na abu kuma daga nan jami'ai masu kula da masallacin sun rarrafe kofofin masallaci saboda ma kar ma wani ya samu ya shige. Shi ma wani da ya isa wurin jim kaɗan da faruwar al'amarin ya ce. Na dama akwai 'yan sanar da suke kewayen gurin. sun suka dinga harba bindiga ta tattara suka hana mutane zuwa to sai bayan wajen kusan minti ashirin da faruwa abin sannan ma mutane suka fara isa gurin domin mm. iyaye ma duk sun fara kuka wanda suka san yayan sun tafi masallacin nan sallah tun da kai makwabcin wannan wuri ne tun da daga masallacin sai yankin unguwarku ya zuwa yanzu ba ko a makwabta ba wannan kaji labarin cewa bai dawo ba misali wannan shi tabbatar mana ta da ce yarinyar ba ta yi nasarar abin da ta yi ba domin duk makota ga shi yara duk suna ta dawowa daga cikin masallacin sun da dawo ba kuma yaran da suka ji muka ji labarin cewa makota ko wani an kashe wani ko wani ya mutu rundunar 'yan sanda ta jihar kano dai ta fi tabbatar da mutuwar wannan 'yar bukuna bakin wake inda ta ce wasu mutum biyu ma sun samu raunuka sanadiyar fashewar bam ɗin da yake jikinta al'amarin da yana zuwa ne kwana guda bayan fashewar wasu tagwayen bama-bamai a jos fadar gwamnatin jihar plateau da kuma garin fataskum a jihar yobe waɗanda suka hallaka rayukan mutane da dama. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.